sai matsala na tara kira'atu ba'adil ayat karanta wasu ayoyi akwai wasu ayoyin da ake karantawa malace wa kira'atu hawatimus suwar ana karanta wasu ayoyi na karshe karshen wasu surori wa ba'dul ayat da wasu ayoyi a cikin wasu surorin akibat taslimu bayan an sallama bayan da ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ga an fara ga gaji fatiha da inna anzalnahu alam nasharaha inna a'tainaka da saura ana karanta in ka ce da kyau to karatun qur'anin kuma kul allahu uku uku ayatul kursi daya wannan abin ya zo ya zauna har an kai wurin gaisuwan ta'aziyya da kowa ya zo ya zauna shi ce salatu ala nabiyil karim shi ga an shiru an yi salati kulhu wallahu uku ayatul kursi ɗaya kowa na karanta wallahi bid'a ne bai da asali ku daina in an zo wurin jana'iza ana ba wanda aka yi wa rasuwa hakuri ne a yi wa mamacin addu'a kulhu wallahu uku ayatul kursi daya addu'a ne ko menene ne wannan abin ya kai har alu suna wallahi suna yi sai ga alu suna babba da shi ya zauna da yi salata ala nabi a sharshe kowa ya shiru yi salati a kare kul uku ayatul kusi ɗaya eh, wannan kowa ya sani sha kan da kul uku ayatul kusi bid'a ne bai da asali bai da tushe cikin addini a daina a koma kan asali akwai ta'aziyya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ka zo ka ba shi wanda aka yi wa rasuwa haƙuri kan abin da ya same shi ka yi wa mamacin addu'a ka tashi shi kenan. amma a zauna zauna da an zo an zauna ci wannan zaman kan shi bai da asali cikin shari'a in an zo an zauna kuma wannan kowa ya haddace shi ne mutum ya zo bai yi a ce wani bai san ma addu'an da ake gidan jana'iza ba tawakkul wallahu uku ayatul kursi ɗayan nan bai da asali wurin jana'iza ba shi bayan sallolin farillu bai tabbata ba wanda ke yin kuma in ya ce yana nan kulhatu burhanakum in kuntum sadikin ku kawo hujja mana annan sallasana ya tafi wani wuri gidan janaiza ya ce kul uku ayatul kursi ɗaya ku kawo ko hadisi da ifi ne ko kuwa bayan sallah ya ce fatiha da inna azan anzalnahu ko ya ce kul wallahu uku da ayatul kursi ɗaya ko alam na sharaha wanda ke da shi ya kawo kul hal inda kun min ilimin fatukhrijuhu lana kace in kuna da wani ilimi kuna da dalili ku fito da shi mu gani babu ko lokacin da ake cewa a daina shi ga wannan zaune shi hankalin shi ya tashi haka ake wa'azi wa'azi da zagin mutane na zagin mutane nan kana yi ba daidai ba wallahi darajanka ne ka bari ka yi daidai da makaranta kake zuwa kaje kana koya a azurin jarabawa ka zana wani jawabin da kake ganin daidai ne aka zo ka fail gobe baka zana irin shi kuma ka ba daidai bane to wannan jarabawa ne da ranar kiyama za a je a ga ainihin shahada ka pass ko ka fail i kyau ka samu daraja duniya ka samu daraja lahira amma an kai bid'a an gane kai dan bid'a ne kuma an rena ka an san addini ba mai kyau kake yi ba da haka faman mu ne da mu da ku duka mu haɗu mu sira ranan kiyama da haka abin da muke faɗi shi ga kullum muna gaya muku ne abin da ya tabbata daga malumma daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya kamata a yi shi a cikin sallah da bayan sallah duk wani aya da za a karanta bayan sallah bai da asali bayan an yi sallama a cikin karanta amanar rasulu bai da asali abinda aka san ya tabbata daga sunna shine ayatul kursi annabi muhammad sallasa ce duk wanda ke karanta ayatul kursi bayan kowane sallan farilla ya ce babu abinda zai hana shi shiga aljanna ce mutuwa in ji manzon Allah sanata kai da ka kiyaye bayan kowane sallan farilla ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al qayyum har zuwa karshe ayatul kursi to ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa me ake nufi da wannan kenan in dai ka mutu ka shiga aljanna wannan sunna ne mun ji an muna ana cewa maluma cewa a karanta sauran da ake yin kuma a gwada muna inda aka ce a karanta da wanda ya ce a karanta in ka san ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ka ce wurin wanda ya saka ranar kiyama ya baka ladan shi ga dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ababe da ake karanta ake yawanci karance karancen da ake yi a bayan sallama daga sallah in ana ga addu'a ne ma wayannan surin ai ba addu'a bane surin da ake karantawa alam nashra laka sadraka ka ce ba addu'a kama kanka ba ba addu'a kama kowa ba kul wallahu ahad ka ce ba yi addu'a ba in ya kamata a kiyaye wa'annan ababen kuma addu'a da ake yi na sallah ana yi kafin sallama nuna ji karatu ya gabata a kai ana yi ne a cikin sallan bayan tahiya kafin sallama inda ake addu'a kenan bayan an yi sallama zikiri ake yi wanda abin da tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan akwai azkar da ake karanta wanda za ka bi daddaki ka yi su da kyau ka waɗannan da ke nan ana ta fatiha da kaza kaza an tashi a watsi a barka kana na bakari ba in ka kula za ka yi wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to barin wannan yasa aka ɗauko wannan ana yi kuma wannan ake yin shi kashe sunna yan sunna ma da yawa ne ba su sani ba sai ga babban malami ya kai shekaru 80 saba'in bid'an ne iya sunan bai ma ko akwai shi ma ba ko ya yake ba saboda an bar asali an ji an kama wani abu daban ana yi na kawo abin da ake karantawa akibat taslimu fi ba'd salawat bayan sallama a cikin wasu salloli la dalila alaihi ba dalili ana da yi ne ba wai dan ana da dalili da ya tabbatar da aka yi haka ba qala shakiri malamin nan shakiri ya ce. la na'lamu lahu aslan fi kutubi sunna yace ce wayan ba mu san su da wani asali a cikin littattafan sunna ba ga littattafai na hadisi da dama kai dai kowanne littafi na hadisi ka kawo shi nan ma an kawo bab addu'a ba taslim min as-sala kaga in ka samu ko guda littafin sunna ga babi na addu'a bayan an yi sallama a cikin sallah wallahi baka samu tun ka samu me yasa baka bari kun yi kun saba tun kakanni da kakanni kai ne saba ka saba da abu kai wanda Allah bai da kyau ka ce ka saba ka yi ka kai ranar kiyama wallahi hujja ya zo ya kawo a gare ka in ka sallama ka tsira amma ka ce mun saba mu yanda muka yi shekarun ga duka ka saura kai kai ne wallahi ba shi an gaya ma wani abu kai ka saura kan abin da kake na za a tambaye ka na dalilin ka ce ma Allah ranar kiyama mun saba ne ka ga abin da za a ma wurin an zo an yi wa'azi an yi wa'azi kaji abin nan ba daidai ba ne. wani lokacin wala yana ban mamaki mutum na yin abu ya san ba hujja ba dalili eh mun yi shaide ku mutu ka wani za zaka yi dan ya mutu ya mutu kai ma ka mutu an ta da kai an ta da shi an tsayar da ku an tambe ka wallahi abin da ka kirkiro cikin ajini kake da ba dalili na wallahi shi kai jawabin shi kuma wallahi musa ranar kiyama ba karya ku al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun baki da sa karya sha a kulle baki ce ga hannu ce wallahi ran da ake wazi na wallahi mun ji masallacin izala na dafa ta faɗin mutum ku ku ba mutane da ku kafa ya ce wallahi gaskiya da ina na aka yi an kare baki ya ce ku shi ku wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina mutuna cewa majikin shi jikuna gabobi me yasa kai shaida kan qalu antaqana Allahu alladhi taba kull shay ce Allah da yasa komai ke magana ne shi yasa mu magana wallahi ba mu ba abinda muka so kenan ma Allah mu faɗi gaskiya ai dole a gaskiya da kana jin wannan magana kila ka ji kai dariya amma akwai ranar da za a kuma zo a play wannan kamar video ne kamar nake fari an kawo a sa kana kallo inda kake sai ake fadi kila wannan kakaki ya kawo magana wurinka da irin yadda ka ji magana da irin jawabi da raddi da kai za a file kana kallo shi a tambaye kai ne ko ba kai bane irin ka zuru zuru kana tsaye wala ba ka ce ba kai bane da ka abin da muke yi wanda ke ba daidai ba aka ce ba daidai ba kare ban ce ka bi ne ba kakka abin da nake faɗi kuma wurin malumman ka da ka da sunna an ce wa abin ga ba sunna ba ne annan sallasar bai taba yi ba gaskiya ne ka tambaye su su gaya ma wallahi in dai malumma ne ba yan cuwa-cuwa ba ne malumma ne wala sun gaya ma gaskiya dai annan sallasar bai ba amma ba rufi ba ne ya ce ma haka ka ce ma da na gode cewa kama suna ka biya ko wanda suka bi suna garin ga wallahi da irin wannan sun bi wasu malum masu kuma musu tambaya na ji kaza kaza eh sunnan ne gaskiya ne amma na garin ga ne shi jama'a na gode kawai shi sallama zai bi sunna kai ma ka bincika an faɗi kaka saka jikin kawai haka banza komai ga faɗi kai shi malamin ka faɗi wallahi ka tambaye shi abu kaza an ce bid'a ne mun ce cikin karatun ga in an je wurin jana'iza a ce kul wallahu uku ayatul kursi ɗaya eh, bid'a ne ka tambi malamin ku gaskiya ne a nasar lasallan bai yi ba sabai ba su yi ba kaji ya ce ma eh ko a'a in ya ce ma sun yi na za mu gani hadisin ko da an a rubuta mini mali da lamma hadisin domin an faɗi na son jin sure su sha a rubuta ma hadisi da lamma a zo a sure mu da ke magana haka wanda ake bayan sallan nan ku tambaya mana in dai ba shi ne me ba mu bari haka wannan matsalar da muke fuskanta kenan yau mutum ya tabbatar abin ake faɗin gaskiya ne ba shi kaji amma ai ba laifi ba ne wani lokaci da muke magana batun bid'a a niyya nawaitu nawaitu kan bid'a ne mun san irin hayaniya da wasu mutane suke cikin zangunga akwai malamin da ya zauna kan rediyo aka tambaye shi an ce nawaitu nawaitu nan bid'a ne me shi na so ya sani gaskiya ne eh gaskiya ne wannan abin da hurtaniya bid'a ne har ya karanta zance shewar islam ibn taymiya ya ce anniyatu mahalluha alqalb wa biha bid'a bugi da niyya zuciya ne hurtawa Bida'a ne shi ce amma ba kafirci ba ne me yake nufi da wannan kenan ku je ku yi tuna ba kafirci ne ba alhalin kuma ya san bid'an sabon Allah ne ka muku gaskiya mana ko ba haka ba haka ake bukata